وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين kuma mala'iku za su kasance a wannan rana a bar halarta suna kewaye da al'arshin Allah suna tsarkake shi daga abin da bai dace da shi ba na daga maganganun kafirai Allah ya yi hukunci a tsakanin bayi da adalci ya girmama wanda ya girmama ya azabtar da wanda ya azabtar aka ce yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu kan hukuncinsa da abin da ya hukunci da shi na jin kai ga bayinsa muminai da azabtar da bayinsa kafirai